الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi hudu ga ramadan hijira ta hudu daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin suratul ahzab za mu ci gaba da tafsiri daga ayata 23 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan yakin banu ƙuraiza yakin banu ƙuraiza wanda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake ya ce min mu'minina minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah فمنهم من طغى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه daga cikin muminai akwai wasu mutane waɗanda sun gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah a kai wannan wata shaida ce kyakkyawa da Allah yake ba ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa daga cikin sahabbai akwai wasu mutane waɗanda suka yi ma Allah alkawari kuma sun gaskanta wannan alkawarin da suka yi ma Allah faminhum man kaba nahbahu Allah ya sake maimaita wannan kalma dan ya nuna ƙarfin halin sahabban annabi muhammad eh, Allah madaukake ya ce faminhum man qada nahbahu daga cikin sahabbai akwai wanda ya biya bukatarsa asali annahbu shine annadhuru alkawari alwashi mutum yayi ma Allah alkawarin wani abu to sahabbai sun yi ma Allah alkawura daban-daban daga cikin waɗannan sahabbai akwai wanda ya biya alwashin da ya yi ma Allah tabaraka wa ta'ala wa minhum man yantazir kuma daga cikinsu akwai wanda yake jira wannan shine dalilin da ya sa Allah maɗaukaki ya maimaita wannan maganar domin abinda Allah ya faɗa da farko sadaku ma ahadullaha alaihi sadaku ma Ahadullah alai sun gaskanta alƙawarin da suka yi ma Allah wannan magana ta game ta game manufar ayan gaba daya amma duk da haka sai Allah ya sake maimaitawa dan ya nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa saba ma Allah alƙawarin da suka yi mishi sai ya sake maimaitawa minhum man qada nahbahu daga cikin sahabbai akwai wanda ya biya alƙawarin da ya yi ma'alla alwashin da ya yi ma'alla ya cika wa minhum man yantazir daga cikin sahabbai akwai wanda yake jira me yake karantar da mu wa ma baddalu tabjila sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su canza ma ahadullah alaihi alƙawarin da suka yi ma'alla ba sahabbai ba su canza alƙawarinsu ba idan kana tattaro ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna darajar sahabban manzon Allah babu shakka wannan aya tana ciki Allah yana tabbatar da su sahabbai ma baddalu ma ahadullah alai alkawarin da suka yi ma Allah ba su canza ba wani irin alkawari min sabri sun yi ma Allah alkawarin za su yi hakuri idan an haɗu da kafirai za a gwabza yaki wala nakafu bil firari sun yi ma Allah alkawari idan an haɗu da kafirai ba za su gudu ba kowa da irin alkawarin da ya ma Allah فالمعنى أنه مات على abinda Allah yake karantar da mu sahabbai sun mutu akan aqidar su babu wanda ya canza Allah ka samu iya koyi da su to Allah ya kasa sahabban Annabi Muhammad kashi biyu wannan shi yake nuna tabbatar imanin sahabban manzon Allah ko da yake ba dukkansu ya faɗa a nan ba ya ce minal mu'minina daga cikin muminai amma ƙarshen ayin ita take nuna maka cewa su sahabbai gaba ɗaya babu wanda ya canza alkawarin da ya ma Allah idan ma bai cika alkawarinsa a yanzu ba to Allah ya ce ka sa ido gaba zai cika alkawarinsa yantaziru inda ma yantaziru jira kawai yake lokaci akwai misali kashi biyu din nan don haka aka samu labarin sahabbai daban-daban kamar yadda Allah ya bada misalai ya kasa kashi biyu kashi guda waɗanda sun cika alkawarin da suka yi ma Allah annabi Muhammad yana da rai idan aka ce kashi guda suna jira su ne waɗanda ba su cika alkawarin da suka yi ma Allah annabi yana da rai ba amma dai suna jira suna jira damar su ta zo ba za su fasa wannan alkawarin ba to za ka samu sahaban annabi kashi biyu ne ta sashin alkawura da aka yi ma Allah kuma labaransu yana da yawan gaske labaransu yana da yawa akwai misalai daban-daban misali na farko waɗanda sun cika alkawari da suka yi ma Allah ne hadisin da ya zo a sunanun nasa'i babu salati ala shuhada'i hadisin shaddad bin al-hadi yana daga cikin mafi ingancin hadisai waɗanda ake ba da labari game da alkawarin da sahabi ya Allah kuma ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai wato wannan misali na farko kenan minhum man qaba nahbahu daga cikin misalan waɗanda sun cika alƙawarin da suka yi ma Allah shine labarin Shaddad bin al-Hadi yana cewa inna rajulan min al-arabi shi wannan labari zaka same shi a littafin fiqh saboda yakan shigo ta babin fiqh don haka malamai suna kawo shi a babuka daban-daban yakan zo a babi na jihadi yakan zo ta babi na ganima yakan zo a babi na na likafani wani mutum ne minal a daga cikin ƙauyawa wato mutane da suke zama a daji larabawan daji waɗanda suke zama a bayan gari ja a ilan nabi ya taho ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutumin daji ne ya zo ya samu annabi ya musulunta wata ba'ahu ya dinga bin annabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال سيتي أهاجر معك يا رسول الله zan yi hijira in dawo zama tare da kai imani ya ratsa zuciyarsa saboda haka yake ganin yana bukatar kusantar manzon Allah a koda yaushe fa ausa bihi ba nabiyyu ba'd ashabihi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani daga cikin sahabbai ya masa wasiya akan ya kula da shi tunda ba ɗan gari ba ne, saboda haka idan yana da wasu bukatu ya ringa taimaka masa falamma kanat gazwa lokacin da aka tafi wani yaƙi to idan annabi zai tafi yaƙi wanda mutumin yana bin manzon Allah a wannan yaƙi ganiman nabiyu sabiyan fa qasama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu ganima an samu ganiman fursunoni aka raba waɗannan fursunonin yaƙi wa ƙasa lahu fa'a'ata ashabahu ma sama lahu lokacin da aka yi rabon ganima bayanan wato sai zama shi wannan sahabi tun da ya musulunta <clears throat> kana ya ra'a baharahu idan ana tafiya sai ya rika tsayawa a baya yana kiyaye bayan musulmai idan za a tafiya yaki saboda ko da wani abu zai faɗi na musulmai sai ya ɗauka ko ku da a samu wani musulmi da ya gaza sai ba shi taimako to sai zama yana zama ne a bayan mayaka to ya zama har an raba ganima baya gurin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da nashi kaso ga makusantan shi falamma ja'a a lokacin da ya karaso ya iso inda aka yi sansani dafa uhu ilai sai suka miƙa masa wannan nashi kaso na ganima da aka raba kala sai ya tambaya <clears throat> mahaza menene wannan sai aka ce mar ismun kasamahu lakan nabiyu ai wannan rabonka ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware maka saboda an yi rabon ganima fa zahu don haka sai ya karba tunda an ce annabi ne ya ware masa sai ya karba fa jaa bihi ila annabi ya taho da wannan nashi kaso na ganima ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa kala sai yayi tambayar ga manzon Allah ma haza menene wannan ya rasulullah kala sai annabi ya ce qasamtuhu wannan rabonka kenan wanda na ware maka wannan rabonka ne na ganima tunda an taho yaki an samu ganima an ba ma kowa nashi haƙƙi wannan shine naka kaso sai ya ce ma annabi ma alaha zatta ba'atuka ya rasulullahi ne ba akan wannan na biyo ka ba ba akan wannan na biyo ka ba babu shaka akwai wanda zai musulunta a zamanin annabi tun da ana tafiya yaƙi kaga manufarsa ita ce idan an tafi yaƙi ya samu ganima akwai mutumin da zai tafi yaƙi da manufar samun ganima mutane suna da manufofi daban-daban na tafiya yaƙi don haka da aka bashi sai ce a ni ba manufata ba kenan ya rasulallah ni ban bi ka ala haza akan idan an yi yaƙi a bani ganima ba walakin nittaba'tuka ala an أرمى ila هنا yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nake ta binka idan za a tafi yaki saboda ko Allah zai sa a harbe ni anan sai ya nuna tsakiyar wuyansa daidai sa wa ashara ila halqihi bi sahmin yace da kifiya da ce ni fata na da yasa kaga ina bin ka yaƙi fata ta ita ce ko Allah zai sa in yi arziki wani ya harbe ni da kifiya a tsakiyar makogoro na wato wannan ma arziki yayi kenan eh arziki ne shi fatarsa kenan ya ce ta kuma idan ya harbe ni in mutu abinda ya sa nake wannan fata don na tabbata idan na mutu a wannan hanya fa'adukul aljanna zan shiga gidan aljanna domin don mutumin da yake neman yanke na shiga aljanna to babu shakka ya tafi jihadi wannan gaskiya ne fakala sai annabi ya ce masa in tasduqillaha yasduquka in kayi ma Allah gaskiya Allah zai gaskanta ka kaga wannan kamar ka'ida ce wannan kamar ka'ida ce don mutumin da ya yi ma Allah gaskiya to Allah zai mar gaskiya wato in ma akwai wanda za ka yaudara a duniya to ban da Allah in ma akwai shi Allah ba a yaudararsa duk kalmar da ka fitar ta bakinka in gaskiya ne Allah ya sani Allah ka gyara zukatanmu saboda ka sai annabi ya ce in tasduqillaha yasduquka in kayi ma Allah gaskiya in ka faɗa ma Allah gaskiya to Allah zai gaskanta ka wato Allah zai tabbatar da maganarka Allah zai tabbatar da wannan kalmar da ka faɗa ba za ta faɗi ba in dai gaskiya ne wallabi su kalilan dama yaƙi aka tafi wancan karo an samu ganima to ba a gama yaƙin ba bayan an ɗan jima sun mana habu fi ƙitalil adu sai aka sake zabura aka kama yaƙi bayan an gama yaƙi fa'uciya bihin nabiyu sai gashi an kawo gawar wannan mutumin ga annabi muhammad an zo da gawarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal ana ɗauke da shi a kafaɗa aka zo da gawar gaban manzon Allah abin mamaki kad asabatu kad asabahu sahamun haifu ashara kifiyar ta same shi kuma a daidai inda ya nuna kaga ɗazu-ɗazu yake faɗa wa manzon Allah magana yanzu shi na har Allah ya tabbatar inda ya nuna a wuyansa ɗin yake son kifiya ta same shi a daidai nan kifiyar ta same shi wallahi shi kansa manzon Allah mamaki yake manzon Allah ya yi mamaki faƙalar nabi sai annabi yana ta tambaya a huwa huwa shin mutumin nan ne na ɗazu shi ne ƙalu suka ce na ƙwarai ko ya rasulullah shi ne mazan Allah yana tambaya wannan mutumin ne aka ce e shi ne a shekaga mutumin ƙauye yana iya samun albarkan da mutumin birni bai samu ba don abin da shaddad bin alhadi hadi ya faɗa wannan mutumin yana cewa ina rajulan min al-arabi yana cikin mutanen da ke zama a daji mutanen da ke zama a karkara ya tashi ya zo madina ya ce fatarsa kawai shi ne allah ya sa ya dace da mutuwar shahada kuma ga shi allah ya taimake shi a kai a lokacin da sahabbai suka ce shi ne ya rasulallah ƙala sai annabi ya ce sadakallaha fa sadakahu sadakallaha fa ya yi ma Allah gaskiya Allah ya gaskanta shi haka manzon Allah faɗa domin da ma dazu abin da ya faɗa mishi kenan in tasdiqillaha yasduquka in dai gaskiya kai ma Allah to Allah zai tabbatar to da annabi ya gani sai ce ya eh, yayi ma Allah gaskiya shi yasa Allah ya gaskanta shi saboda inda ya nuna a wuyansa yana son kifiya ta same shi a daidai gurin kuma kifiyar ta same shi kaga wannan ya tabbata cewa waliyin Allah ne shi ne manzon Allah ya ce to yayi ma Allah gaskiya Allah ya gaskanta shi wallahi saboda jin dadin al'amarinsa sai manzon Allah ya cire rigansa ya cire alkyabban da ke tare da shi yayi masa likafani da shi idan ma mutane suna tashi da likafani daban-daban shi zai tashi ne da rigar manzon Allah a jikinsa idan aka ce annabi ya baka riga a malika fani da shi to babu shakka wata shaida ce da take nuna manzon Allah yana son ka sun makaddamahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da gawan sallallahu alaihi ya masa sallah sahabbai suka bi sahu kuma annabi ya bayyana addu'ar don sahabbai su ji fa kana fi ma zahara min salatihi addu'ar da manzon Allah ma gawar wannan mutumin yace Allahumma haza abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilika ya bar ƙauyensu saboda hijira a hanyar ka. faƙutila shahidan gashi an kashe shi ya yi mutuwar shahada sai manzan Allah yace ce ana shahidun ala zalika ni mai shaida ne a kai kaga annabi da kansa yake shaidar shahadar wannan bakawi annabi yana tabbatar da shaidarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace ni ina shaidar haka wato ko da za a tada shi a ranar tashin kiyama waye zai tabbatar da waye zai zama shaidar ka akan cewar kayi mutuwar shahada manzon Allah yace ni ne kaga dalilai masu masu yawa waɗanda suke nuna annabi ya ji daɗin aikinsa na farko kalmar da manzon Allah ya faɗa sadaqallaha fa sadaqahu na biyu alkabbar da manzon Allah ya cire ya bayar aka yi masa likawani da shi na uku sallar da manzon Allah ya magawar domin ba lallai bane sannan na hudu shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu gawar wannan mutumin akan cewar ya mutu wa shahada wannan hadisin yana sahihun nasa'i yana hadisi na 1845 da kuma sahihu targif hadisi na 1336 haka nan sahihu sira hadisi na 554 wata wannan shi yake tabbatar da abinda annabi ya faɗa da farko abinda manzan Allah ya faɗa da farko ya zo ya samu manzan Allah ya rasu rasulallah wannan abin da ka bayar a bani ba dalilinsa ne sa na bi ka ba ma ala ba tuka ba akan wannan ganimar na biyo ka ba ni abin da ya sa na bi ka saboda ko Allah zai taimaka min in yi mutuwar shahada sai maza Allah ya ce in ya kuka. wannan ka'idar abin farin ciki ne me dalili saboda ba su bane kadai ka'ida ce da ta tabbata daga bakin manzon Allah tun daga wannan lokaci har tashin kiyama duk mutumin da ya yi Allah gaskiya Allah ba zai kunyata shi ba in ka yi Allah gaskiya to wallahi ka kwanda sani rayuwarka ba za ta shiga ta'asa ba daga nan duniya har lahira wannan ka'ida ce shi yasa annabi ya faɗa masa wannan kalmar in tasduqillaha yasduquka in ka yi ma Allah gaskiya Allah zai tabbatar saboda haka abinda mutum ya aikata shi zai samu wato wannan ka'ida tana surata Ibrahim ayata 27 inda Allah yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatarwa muminai yana tabbatar da rayuwar mumini a nan duniya kalmarsa in ya faɗa zai faɗi magana ce daidai kuma a lahira ma wannan kalmar tana tabbata gare shi saboda haka sa da ya faɗi wannan kalmar sai annabi ya ce in gaskiya kai wa Allah Allah zai tabbatar saboda Allah bai kunyata waliyansa ai a ƙarshen ayan Allah ce wa yudillullahu zalimina Allah yana batar da azzalumai wa yaf'alullahu ma sha kaga kenan ba zamanin su kadai bane ko a yanzu ne mutum ya tabbatar ma Allah gaskiyar imani to wallahi wannan mutumin ba zai ji kunya ba to wannan misali ne na rabin ayan abinda Allah madaukaki ya ce minhum man qaba nahbahu daga cikin sahabbai akwai wanda ya cika alwashi da ya ma Allah kaga ya tabbata ya cika alwashin da ya ma Allah ya yi Allah alkawari Abin da yake fata shine a harbe shi a wuya kuma Allah ya tabbatar da wannan wato tafiyar da yake tare da manzon Allah tafiya ce yake da niyyar Allah ya masa dace ya samu ya yi mutuwar shahada wannan misali na farko daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun tabbatar da burin da suka yi ma Allah tun annabi yana da rai kuma akwai misali na biyu wanda shi ma malamai suna yawan karanta shi shine hadisin Anas bin Malik waɗannan sahabbai suna da yawa sahabbai kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa minhum man qaba nahbahu daga cikinsu akwai wanda ya cika alkawarin da ya ma Allah idan kana son karanta irin waɗannan labarai akwai littafin da ake kiransa kitabu anwa'i sabri wa majalatihi kitabu anwa'i sabri wa majalatihi littafin dr sa'id bin ali al-qahtani eh, malamin nan yana yawaita rubuce-rubuce wanda ya shafi bincike kuma masu ma'ana ya ba da misalin sahabban annabi muhammad sahabban manzon allah da yawa daban-daban waɗanda suka yi ma allah alkawari kuma suka tabbatar da alkawarin ga allah daga cikin waɗannan akwai sahabin da ake kira anas binun naburi anas binun nadiri bakfan anas binu malikin ne anas bin malik ya ce allazi summitu bihi a dalilin wancan bakfan anas din aka yi mashi anas suna wato aka yi masa takwara wancan sunan shi anas binun nadiri babban mutum ne yana cikin sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas yake ba da labarinsa saboda shi Anas bin Nadiri baffan Anas bin Malik ne Anas bin Malik yace dalilin ma amin suna Anas saboda wannan baffan nawa ne amma baffana ta kwara da ni ashe kaga wannan ya tabbata halin sahabban annabi Muhammad eh, cewa ayi wa mutum takwara saboda an ga wani mutumin kirki wanda ake fatar a yi hali irin nasa a yi takwara da sunan shi wannan ya tabbata sunar manzon Allah shi kansa manzon Allah ya yi shi ya sa annabi ya yi maɗansa suna ibrahim haka kuma ya faɗa ya ce an min haihuwa na yi ma yaron takwara da babana ibrahim yana nufin kakansa annabi ibrahim alaihi salam saboda manzon Allah yana fatan yaron ya ɗauki hali irin na annabi ibrahim ashe kenan takwara yana da asali a tarihin manzon Allah Anas bin Malik yace saboda shi aka yi min suna to lokacin da aka taho yakin Badar yakin Badar shine yakin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace awwalu gaswatin kharaja fiha an bi nafsihi muqatila yakin farko wanda annabi ya fita yayi da kansa manzon Allah ya fita zuwa ga wannan yaki yaki na farko shine yakin badar to lokacin da aka tafi wannan yaki baffan anas bai samu halatta wannan yakin ba shine anas bin nadir wannan abu ya dame shi ya za a ce annabi ya tafi yaƙi da kansa amma shi bai samu halatta ba akwai dai wata larura da ta hana shi halattan wannan yakin ba a faɗi laruran ba amma an faɗi nadamar da yake a rayuwarsa saboda haka ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu manzon Allah ya rasulallah gibtu an awwal qitalin qataltal mushrikin yakin ka na farko da kai da kafirai kowa ya tafi amma ban da shi wannan abu yana damuna yake gaya manzon Allah sai ce la'inillahu ashadani qitalal mushrikin idan ko Allah ya nuna min yaƙi da kafirai a gaba yake gaya manzon Allah la yara yanna Allahu ma asna'u to shi da kansa Allah zai ga abin da zai yi kaji abin da yake gaya manzon Allah ka san mai irin wannan alƙawari sai mai karfin imani ya ce Allah zai ga abin da zan yi in Allah ya haɗa mu da kafirai a yaƙi na gaba yake gaya manzon Allah ya ce to Allah da kansa zai ga abin da zan yi wato nan kaga yana nuna ba zai gudu ba yana nufin ba zai gudu ba wannan ai kaga alkawari ya ma Allah kenan da wannan kalma alkawari ne ga Allah sai zama alwashi ne to shine abinda Allah yake faɗa shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa ana nan kwatsam sai ga yakin Uhudu ya zo yakin Uhudu da ya taho bai zo da sauki irin yakin Badar ba bai zo da nasara irin na yakin Badar ba Sauƙinsa daban ne nasararsa ma daban ce yakin Uhudu ya zo da tsanani saboda kafirai sun taho yakin da ƙarfi kuma a farkon yakin wato Allah madaukaki ya ba su iko ya ba su nasara wanka shafal muslimun ana gwabza yaki sai ga musulmai duk sun gudu duk inda kaga sahabin manzon Allah gudu yake sun matakaddama ana zunin nadir ya to ai dama ni kam alkawari ne ma Allah don haka ba magana gudu ba ne sahabbai na gudu shi kuma yana shiga filin yaƙi shine sa'adu bin mu'az ɗaya daga cikin shugabannin manyan kabilun madina ya rugo a guje yana gudu sai ga anas bin nadir shi kuma ya tinkari filin yaƙi a'a sai ya ja ya tsaya ya ce masa kai ko ina ka dosa ina ka dosa kana ganin mutane suna gudu jama'a na gudu shine sai yake cewa Allahumma inni a'tazuru ilayka mimma sana'a haula'i ya Allah ina katse hanzari na wato kamar Allah ina bada hakuri saboda abinda da ƴan uwana musulmai suka yi a yau abin kunya yana yana ba mu Allah yace yana ba mu Allah hakuri wato a yafe masa a'tazuru ilayka ya rabb ina neman hanzarinka mimma sana haula yani asabu abinda sahabbai suka aikata ba abu ne mai kyau ba saboda suna gudu babu shakka sahabbai sun gudu a yakin uhudu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ya gafarta musu amma a yakin uhudu babu shakka sun gudu wannan gudun da suke anas bin nadiri yana dubawa sai ce to Allah ina ba da hanzari game da abin da waɗannan 'yan uwanawa suka aikata wa abara’u ilaika mimma sana'a ha'ula'i kuma ina barranta gare ka game da abin da kafiran nan suke aikatawa kaga kenan kowane sashi da laifin da ya Allah gefen musulmai sun yi laifi na gudu gefen kafirai sun yi laifi na kisan muminai a jahilci sun yi kisan muminai a jahilci sun mataƙaddama. a lokacin da sa'ad bin mu'az ya ganshi sai yake ce ma sa'ad ya ce masa ya sa'ad bin mu'az aljannata wa rabbin nadari inni ajidu rihaha min duni uhudin yake ce masa ya kai sa'ad bin mu'azu ka gana da shi filin yaƙi ya ce wallahi aljanna nake jin kamshi a yanzu ƙamshin aljanna nake ji kuma tsakanina da ita bai kai tsakanina da dutsen hudu din nan ba wato kamshin ya taho kusa gare ni ina jin kamshin gidan aljanna babu shakka aljanna tana da kamshi don ya tabbata hadisan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana samun kamshin aljanna tazarar da ke tsakaninka da ita ya kai tafiye shekara 500 saboda tsananin kamshinta to shi anas bin nadiri ya ji kamshin aljanna a lokacin da ake yakin uhudu to malamai suna cewa wannan yana tabbata hakika don ya taho a cikin fathul bari ta bayanin ibn hajar malamai suna cewa wannan ya tabbata hakika babu shakka allah ya buɗe kamshin aljanna ga anas bin nadiri saboda sanin zuciyarsa gaskiyar zuciyarsa jama'a na gudu shi ya tunkari filin yaƙi to sai Allah ya buɗo ƙamshin aljanna ya shigo hancinsa saboda me ya nuna ma Allah gaskiya sai Allah ya gaskanta shi wannan shine ne abinda annabi ya faɗa in dai ka tabbatar kai mai gaskiya ne ga Allah to Allah ba zai kunyata ka ba Allah kada ka kunyata mu a rayuwar mu don haka malamai suke cewa akwai akwai tabbacin wannan mutum ya samu kamshin aljanna babu shakka shi yasa sai da ya rantse kafin na ya faɗi wannan magana aw da rihan tayyiba ko ko Allah ya kawo wani kamshi ne da ya ji kamshin wannan kamshin sai ya tuna mar da kamshin aljanna sai ya dada zaburar da sa na shiga aljanna to sai sa'ad bin mu'azu ya ce ana ma'aka ni ma ina tare da kai a lokacin da ya ga ƙarfin halin anas bin nadir sai sa'ad bin mu'az da da yana gudu sai jiyo yace ina tare da kai muje a fada wato a shiga yakin saboda haka da suka shiga yakin shi da kansa ana eh, eh, wato sa'ad bin mu'az yake cewa fa mastata'atu ya rasulullahi ma sana'a dan bayan an gama yakin yazo yake ga manzon Allah labarin Anas bin Nadir yace ya rasulullah a lokacin da naga Anas bin Nadir zai kutsa yakin nan na yi sha'awar abin da ya aikata saboda haka ni ma sai na fasa gudu na ce ana ma'aka ina tare da kai muka kutsa amma da na ga ƙarfin halin anas bin nadiri ban iya ba juyawa na yi na gudu nace ni dai kam na kasa da bakin sai yake gaya manzon Allah ya rasulullahi wallahi ban iya yin abin da ya aikata ba to abin da zai gwada maka shi din lokacin lokacinsa ne bai yi ba domin shi ma mutuwar shahadan yayi saboda haka yasa dukkansu kowa da irin fagen da ya nuna bajintarsa sa'ad bin mu'az shi ma mutuwar shahada yi Allah ya kara musu yarda shine Anas bin Malik da yake ba da labarin babban nashi yace bayan an gama yakin Uhudu muka yi ta neman ana tara gawayyakin musulmai fa wajadna bihi bi'an wa 80 darba bis-sayfi mun samu gawansa amma ita gawan raunukan da suke jikinta sun tsara tamanin ya ce in ma saran takobi au ta'anatan birumhin ko kuwa suka na mashi auram yatan bisahmin ko harbi na kifiya in ka tashi kirga daga tsara zuwa ga suka da harbi wanda yake jikin anas bin nadiri ya ce mun kirga sun fi tamanin kaga taron ake ana suka ana harbi amma bai juya baya ba me yasa saboda alkawarin da ya ma Allah ya yi ma Allah alkawari ya ce Allah da kansa zai ga abin da zai yi idan Allah ya nuna masa yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad massala bihi al-mushrikun kuma saboda haushin da kafirai suka ji game da shi don akwai alamar ya musu ta'adi kafin ya mutu ya musu ta'adi ba kaɗan ba saboda haka a lokacin da suka ɗauki gawansa sai suka faffarke gawan su kafirai sun yanke hancinsa suka yanke kunnuwa saboda haka ba mai iya gane shi anas bin malik ya ce da muka ɗauko gawan fama rafahu ahadun illa uktuhu bi bananihi babu wanda ya gane gawarsa sai yar uwar shi yana da ‘yar uwa ita wannan ‘yar uwar ita ce ta iya gane gawan ɗan uwanta wato ta yatsunsa ta yatsunsa ta nan ne ta gane wannan ɗan uwanta ne to shine ana zuni malik da ya karanta labarin nan sai ce kunna na zunnu au nara an na hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi saboda ka musa habbai musa habban annabi sallallahu alaihi wasallam sai muna ganin ita wannan ayar ta 23 ta suratul ahzabi Allah ya saukar da ita ne saboda Anas bin Nadir to sai Anas bin Malik yace kuma ba shi kadai ba wa fi ashbahihi da ire-irensa saboda ai ba mutum ɗaya bane waɗanda suka tabbatar da alƙawarin da suka yi ma Allah a cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa hadisin sa yana sahih al-Bukhari yana babu qaulillahi ta'ala minal na rijalun sadaqu musamman al Bukhari ya yayi babi saboda fassara ita wannan aya ta suratul ahzab ya kawo hadisi na 2805 shine labarin Anas bin Nadir kuma hadisin yana sahihu Muslim yana babu subutil jannati lishahidi tabbatar aljanna ga mutumin da ya mutuwar shahada kada hadisin muttafaqun alayhi tabbatar aljanna ga duk wanda ya mutuwar shahada babu shakka a kai hadisi na 1903 saboda haka sun samu annabi muhammad sun samu wannan shaida ta Allah mai Allah maɗaukaki ya ce a gaba liyajzi Allah ويعذب wannan shi ya nuna cewar ka'idar tana tabbata har zuwa tashin kiyama Allah mu dauke ce liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim lallai ne Allah zai saka wa masu gaskiya ta dalilin gaskiyarsu kashi kenan ba waɗancan kaɗai ba ne kaga ashe bai tsaya ga sahabban manzon Allah ba Allah zai saka wa masu gaskiya ta dalilin gaskiyansu wato kuma huwa al-wafa'u bil ahad me gaskiyar ita ce cika alkawari akwai alkawari da kai tsakaninka da Allah kai kokari ka cika idan al'amari ya tabbata na imani to kar a samu shakka a zuciyarka kar a samu rabo na shaidan a zuciyarka kar ka yadda a samu wata alama na munafinci a tare da kai saboda haka yasa Allah ya ce wa yu'azzibal munafiqina kuma Allah zai yi azaba ga munafikai in sha'a in ya so idan Allah ya so yana iya azaba ga munafikai aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu saboda munafikai kashi biyu ne akwai munafikai na aƙida waɗanda ba su samun gafaran Allah sai sun tuba amma akwai munafikai na ta sashin mu'amala wannan shine nifaqul amali nifaqul amal ya shahi mu'amala shine wanda manzon Allah yake bayyana alamominsa guda uku mutum yayi magana a samu ya saba ya faɗi magana ya zama ba gaskiya ba ko kai alƙawari ya saba ko idan an yarda da kai an baka amana ka ci waɗannan duka alamomi ne na munafincin aqida munafincin mu'amala to idan Allah ya nufi mutum da tuba Allah yana iya gafarta masa saboda haka yasa ba duka munafikai ne Allah yake musu azaba ba wa yu'azzibal munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim Allah zai azaba ga munafikai in ya so kuma Allah yana iya yafe musu inna Allah kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai ma wannan bai shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ibn hajar ya faɗa ibn hajar ya faɗa a fathul bayari a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da tamanin da biyar ya ce lam yurid bihimur ridda anil islam bal التخلف عن الحقوق الواجبة ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة ابن حجر يتي النبي صلى الله عليه وسلم ديارته babu sahabin annabi da ya yi ridda a bayan rasuwar manzon Allah babu sahabi guda ɗaya da ya yi ridda ya ce wa inna martadda ƙaumin min jifatil arab da ka ji labarin cewa bayan rasuwar annabi eh, an samu mutane da yawa sun yi ridda ba sahabai ba ne ibn hajjar ce wasu mutane ne daga ƙauyawa waɗanda ba su daɗe da musulunta ba min jufatil arab addakilina fil islam waɗanda sun shiga musulunci ragbatan aw rahba ko dai sun shiga musulunci saboda kwaɗayin mukami ko kwaɗayin su samu wani abu sai kwatsam suka ji manzon Allah ya rasu kaga kenan wannan abin da suke fatan samu ba za su same shi ba ko kuwa sun shiga musulunci saboda tsoron manzon Allah saboda haka lokacin annabi yayi karfi musulunci ya yadu ko'ina don haka kowane ƙauye sai mutanen garin ya zama sun ba da kai saboda mai tsoron in ba su ba da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura mayaka su ta wurinsu to sai ga labari annabi ya rasu don haka waɗannan ƙauyawa kaf sai suka yi ridda suna jin labarin manzon Allah ya rasu sai suka yi ridda wanda shine aikin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sayyidina abubakar shine wanda ya tashi ya tashi tsaye ya kuma tsai da rundunonin mayaka sai da aka mayar da duk waɗanda suka yi riddan nan suka dawo ga addinin Allah ko kuma Allah ya karbi rayukansu Al’imamu zahabi yana daga cikin waɗanda suka ba da labarin sahaban annabi muhammad kamar yadda Allah madaukake ya faɗi wannan eh, magana فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر shi sa ibn hajar ya ce sahabbai ba ya yarda ba kamar yadda Allah ya faɗa ko dai ka samu sahabi ya cika fatarsa ya cika albashin da ya ma Allah saboda ya yi mutuwar shahada tun annabi yana dare ko kuma ka samu sahabin annabi ya riga shi rasuwa amma kuma wannan sahabi yantaziru yana nan jira sai ya cika alkawarin da ya ma Allah wata wata'ala don haka babu fashi maganar munafinci ga sahabban manzon Allah babu shi al zahabi yana cikin waɗanda suka ba da labari wannan labarin shi yake zama misalin manyan taziru fassaran kalmar manyan taziru da Allah madaukake faɗa wa ma baddalu tabdila yana siyaru a alamin nubala a mujallar na biyu shafi na goma sha ɗaya labarin abu rafia shi ne unil madani mina yi mata tabi'il unil madani bawan abdullahi bin umar yana daga cikin manyan malamai a zamanin tabi'ai shi ya ba da labarin sayyiduna umar ya ce a zamanin sayyiduna umar wannan labarin za ka ji malamai na yawan ba da misali da shi wanda shi yake nuna maka sahabban manzan Allah ba su canza alkawarin da suka yi ma Allah zamanin sai na umar ya taba tura runduna jaishen ilar rum ya tura runduna zuwa daular rumawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya rubuta wasiƙa ya aika ma sarkin rum yana nemansa da musulunta to sarkin rum din nan manzon Allah ya rasu ya bashi da rai kuma bai musulunta din ba to da shi ne aka yi ta gwagwarmaya tun zamanin sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya rasu ya bashi. shi sayyidina umar ya zama halifa ya tura runduna kaga tun daga zamanin manzon Allah ake ta gwagwarmaya tsakanin musulmai da sarkin rum saboda a lokacin sarkin rum shine sarkin da ya fi karfi a duniya gaba daya sai na umar ya shirya mayaka ya tura daular rum to a cikin ikon allah wannan mayakan da suka tafi sai sojojin rumawa suka fi karfinsu saboda ka sai aka kama su gaba daya cikin fursunoni ba a yi nasara ba wannan rundunar ba ta yi nasara ba to zama daga cikin waɗannan sojojin akwai abdullahi bin huzafa a sahami wanda abdullahi bin huzafa ahadu sabiqina yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta a sabiqina al yana cikin daɗaɗɗun sahabban manzon Allah saboda haka ya samu damar hijira zuwa habasha ya samu damar hijira zuwa habasha kasan duk wanda ya hijira zuwa habasha a cikin sahabban manzon Allah to yana cikin daɗaɗɗun sahabbai ya samu hijira zuwa habasha sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aikensa zuwa ga sarkin farisa shine kisra manzon Allah ya taba bashi sako ya kai ma sarkin farisa fa zahabu bihi ila malikin saboda haka ai sojojin rum da suka ga cewar akwai irin wannan babban sahabi abin sai musu daɗi saboda haka suka je suka samu sarkin rum gaba ɗaya fakalu suka ce inna haza min ashabi muhammadin sojojin da muka kama ɗannan mun yi babban sa'a don kuwa a cikinsu akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah faƙala to shi dama abin da yake fata kenan yana son ya nuna ma duniya musulunci ba gaskiya ba ne wace hanya za a nuna ma duniya musulunci ba gaskiya ba ne shi ne a samu sahabin annabi muhammad ya yi ridda ya shiga addinin kiristaniti saboda shi wannan sarkin kiristani to sarkinsa ya ce masa shi sarkin rum ya ce masa hallaka an tatanassara wa o'o'tiyaka nisu mulki ka yadda ka zama kirista idan ka zama kirista o'o'tiyaka nisfa mulki zan baka rabin mulki na wato kenan zai raba daular rum gida biyu yana mulkin rabi-rabi kuma abdullahi bin huzafa ne kaga abin da yake fata kenan ina ma a samu sahabin manzon Allah mutum daya ya yi ridda babu shakka da sun yi nasara sai ce masa lau a akwaita ne jami'a matan liku. da za ka bani duk abin da ka mallaka a duniya wa jami'a ma tamliku wa jami'a mulkin arab ba ma naka ba ka hada da mulkin larabawa gaba daya a ce duka za ka haɗa ka bani ma raja'atu an dini muhammadin tsarfata ainihin ya ce ba zan bar addinin annabi muhammad ba na ƙiftawar ido wato da za ka ban wannan a in yi ridda na sakan in dawo musulunci ya ce ba zan yi ba ridda na sakan gwargwadon ƙiftawar ido ya ce ba zan yi ba in bar addinin annabi muhammad ba gaskiya ba ne saboda shi manzon Allah addininsa ba addini ne da ya tsaya a baki ba addini da ya ratsa zukatan sahabban manzon Allah saboda ka idan annabi yana isar da sako ba kunnuwa kaɗai suke ji ba sakon yana isa har zukatan sahabban manzon Allah don haka ba da za a yi a cewa ka samu sahabi wanda kake fatar ya ridda sannan ya bi ra'ayinka to sai sarkin ya ce idan aktuluka to kenan zan kashe ka ba ka da zaɓi kada sai ce an tawa za ka wannan kuma ruwanka ai abin da kake ganin zan iya shi ne ka gaya min ba abin da kai za ka iya wannan abin da za ka iya wannan kai ruwanka amma abin da ni zan iya shi ne na baka amsa ba zai taɓa yiwa ba to fa'amara bihi a yanda labarin ya taho wannan labarin ana cewa almajirin abdullahi bin umar kuma yantaccen bawansa shi ne wanda ya karantar da shi don haka daga ganshi a littafai da yawa musamman kamar littafin muwadda al-imam ya kawo shi yana cewa sai ya ba da umarni fasoli ba da ya ba da umarni sai aka gice shi aka ɗaure shi aka bankare wa qala lirrumati ya kira maharba dama kuma daular rumawa ƙwararru ne ta wajen yaƙi saboda aka sai kira maharba ƙwararru ya ce musu irmuhu min ƙariban eh, min badani ina son ku harbe shi da kifiya amma kifiyar kar ta same shi sai dai kifiyar ta zo dab da jikinsa dab da jikinsa kamar kifiyar za ta same shi to in an samu ƙwararru za su iya waɗannan ƙwararru suka ce za su yi wa huwa ya aridu alai saboda haka kafin a harbe shi ya sake tallata mar wannan manufa ka yadda za ka zama kirista wa ya aba ce a babu maganin zama kirista bai mataso ba to da ya gwada wannan maharba suka harba kuma bai razanar da shi ba bai ga alamar wannan sahabi ya firgita ba sai ya yi umarni fa'anzaluhu suka saukar da shi wada abi kidirin sai ce to bari kuma akwai wani abin da zai dada bashi tsoro da shi sai ya kira aka kawo masa wani tukunya na karfe wannan tukunya na karfe yasa aka zuba acid a cikinsa aka sa acid wato wannan acid da aka saka acid ne wanda yana narka fatan mutum kamar sulfuric acid da aka cika wannan wannan tukunyar da wannan acid din sai yasa aka kama fursunoni guda biyu na musulmai abdullahi bin huzafa yana kallo wa huwa ya'ridu alaihi dinahu an nasara'niya wa huwa aba yana nuna masa ka karba addinin kiristaniki yana ki saboda haka sai yasa aka kamo fursunoni min al muslimin asirai fursunoni guda biyu na musulmai ya yi umarni a jefa su a cikin wannan tukunyar wanda babu abin da ke cikinsa illa acid akwai riwaya da ta zo cewa ruwan zafi eh, eh, tafasasshen ruwa ana jefa su suka dafe wata riwaya tana nuna a'a ai acid ne saboda haka ana sa su naman jikinsu ma ya narke fa'ulƙiya fiha wa huwa ya arzu alaihi dinahun nasaraniya ya nuna masa in baka in baka karbi addinin kiristaniki ba to za mu jefa ka a wannan tukunya sun baka sai fashe da kuka daidai wannan gaba sarkin rom ya ce masa me yasa kake kuka saboda yana tsammani ko Allah ya karkato zuciyarsa tana yiwuwa yanzu hankalinsa ya dawo zai yi ridda idan ya yi ridda saboda ya tsira da mutuncinsa tunda yana gani kiri-kiri an jefa fursunoni guda biyu sun narke sun mutu shi yasa sai ya fashe da kuka to da ya fashe da kuka fa banna annahu qad jazi'a sarki yayi tsammani Abdullahi bin Huzafa wato ya samu karaya tsammaninsa ko ya samu karaya sai ya ce rudduhu ku dawo min da shi aka dawo da shi gaban sarki sai ya ce ma a ka me yasa ka kuka sai ya ce wallahi abin da yasa ni kuka ina tausayin raina ne hiya nafsun wahida raina guda ɗaya ne tulka sa'ata gashi a daidai wannan lokaci za a jefa ta a cikin asid fatazhab zan rasa wannan ran nawa fa kuntu ashtahi to ni sha'awa ta ita ce an yakuna bi adadi sha'ari anfusun ina ma a ce ina da rayukan rayukan da sun kai yawan gashin jikina ina ma raina yana da yawa kuma ya kai yawan gashin jikina tulqafin nari fillah a ɗauki wannan ran a jefa ya halaka a ɗauki wannan rai a jefa ya halaka ina ma a ce haka za a yi ta yi ni fata na abin da ya sa ka na kuka wato tausayin ran guda ne na so a ce rayukan suna da yawa bayan an yi wannan a yi wancan kaga ba maganan ba maganan raki ba maganan ya ji tsoro wato sha'awar ma mutuwar yake a daidai wannan gaba to sarki ya tabbata barazanar da zai iya ma wannan sun kare ba wata barazanar da za a kawo eh, wanda ta wuce waɗannan da ya nuna masa to sai ya ce mar abinda nake so da kai guda ɗaya ne tak ka yadda ka sumbaci goshi na hallaka an tuƙabila ra'asi wa ukhalliya anka ka sumbaci goshi na a gaban talakawa na duniya ta san ni babba ne to idan ka yi haka zan ce je ka zan kyale ka saboda sarkin ya tabbata ya gamu da wani babban mutum wanda abin da ya fi dacewa kawai shine su rabu lafiya don bai san abin da zai biyo baya ba to amma yana ganin idan ya ce abdullahi bin huzafa a sake shi ya tafi to kaga talakawa kuma suna kallon abin don a fili aka yi a gaban da mutane sai ce to abin da nake so da kai ka sun ba ci goshi na kaga idan ya sumbaci goshin sarki talakawa za su ce to wannan yana girmama sarkinmu ko da an ce je ka mutuncin sarki bai zube ba to sai ya ce masa in dai ni kadai ne ba zan yi ba amma to kalli an jami'il asara ka yadda ba ni kadai za ka sake ba fursunonin musulman nan kab da aka kama duk za a sake in na sumbaci goshin ka. kala na'am yace na yadda zan sake ka zan sake fursunonin musulmai gaba daya fa qabbala ra'sahu saboda ka sai Abdullah bin Huzafa ya sumbaci goshin sarkin Rum kaga wannan larura ce larura ce wacce bata raba shi da aqidarsa ba kuma a dalilin ta ya samu tsira yan uwansa sojoji sun tsira ba wai larura ce da ta raba shi da aqida ba abinda zai raba shi da aqida kaga bai yadda ba gwamma ya mutu a kansa amma wannan sumbatar goshin sarki abu ne mai sauki a sumbaci goshin sarki ina dai an rabu ba mamaki idan an sake haduwa ma wuyan zai fille to shi ne sai ya sumbaci goshinsa wa kadima bil asara kuma sarki ya cika alkawari ya sake abdullahi bin huzafa aka sake fursunonin musulmai suka kamo hanya kafin su iso madina labari ya iso ga sayyidina umar tun ba su iso madina ba labari da ya iso sayyidina umar yana zuwa kadima bil asara ala umar fa akhbarahu khabarahu yace ba ni labari ya gaya mishi kaji kaji ga abin da ya faru shine sayyidina umar yace haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa ibn huzafa sai na umar ya ce hakki ne ga kowane musulmi ya sumbaci kan abdullahi bin huzafa inji sai na umar sai na umar ya ce kuma ni ne zan fara wa ana abda'u sai na umar sai ya fara sumbatar kan abdullahi bin huzafa ya ce kuma kowa sai ya sumbaci kan abdullahi bin huzafa me saboda me a nuna masa an ji daɗin abin da ya yi na rike alkawarin da aka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan shike nuna maka minhum man yantazir daga cikin sahabbai akwai wanda yana jira ya samu gaba wanda zai cika alkawarin da ya ma Allah amma ba fashi maganar fashi babu wannan ya taho a littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibnu hajar yana mujallar nabi shafi na 269 don haka malamai suna ba da misalai da sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da alkawarin da suka yi ma Allah na riko da imani na haƙuri da wahala za su yi haƙuri da wahala komai tsanani ba za su bar addinin musulunci ba har dai Allah ya raba su da rayukansu sun tabbatar da wannan alkawari babu fashi Allah ka samu iya koyi da waɗannan bayi naka

za a hallaka musulmai kuma za a ga bayan musulunci ne sai Allah ya bayyana ƙarshen taron da aka yi wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah ya mayar da kafirai garuruwansu sun koma da ɓacin ransu In ji Allah lamya na khaira ba su samu alkhairi ba ka duba yawan sojojin kafirai da suka zagaye garin Madina mutum dubu goma da iya makaman da duk ake ji da shi a wancan zamani suna da wannan makami amma kuma ba su iya yaƙar annabi muhammad ba shi yasa sai allah ya ce allah ya mayar da kafirai garuruwansu shi yasa ya ce raddallahu allazina kafaru bi gaizihim allah ya mayar da su da bacin rai sun koma da bacin rai saboda duk wani soja da ya koma makka matan za su tambaye su a ah, yaya kun gama da muhammad ya ce ka ina guguwa mata ko mu kaga sun koma da haushi mutum ya bar gari kamar makka ya tafi madina tafiyar kwana da kwanaki sannan a tafi da nufin za a yi yaƙi kuma wannan yaƙin ba a yi shi ba an dawo gida sai a fara dukiya da aka yi ga ɓacin rai shi sa Allah yake cewa sun koma da fushi sun koma da tunzuri lam yanalu khaira Allah ya ce ba su samu alkhairi ba shi yasa ka yi ƙoƙari ka samu gatar Allah baraka wa ta'ala ka yi ƙoƙari ka samu son Allah idan Allah yana son ka to duniya ma ta ka, karka da mu da ka babu wanda yake taimakon annabi da musulmai illa Allah baraka wa ta'ala me Allah ya ce a ƙarshen wannan aya waka kafallahu na alqital Allah ya isar wa mu'minai yaƙin Allah shi kaɗai. sai ya isar wa muminai wannan yaki saboda haka babu wani mumini da ya wahala ta wajen yakin Allah shi ya tarwatsa su Allah ya tarwatsa kafiran suka gudu shine Allah ya ce wa kana Allahu qawiyan aziza kuma Allah ya kasance mai ƙarfi ne Allah ya kasance mai buwaya ne idan aka ce mai ƙarfi babu wanda ya isa ya yi faɗa da Allah ba zai iya ba idan aka ce mai buwaya babu wanda zai gagari Allah duk ƙarfinka duk dabararka duk iya yakinka idan Allah ya nufin kariya ka abu ne mai sauƙi. saboda kai sa Allah ya tabbata a cikin sunayensa akwai al'azizu alƙawiyu akwai labarai da aka samu game da wannan aya na farko akwai hadisin abu sa'idin al Allah ya ƙara masa yarda hadisin abu sa'id al ya yace hubisna yawmal khandaqi an salati a ranar da aka yi yakin al wannan ranar da sahabbai suka tona rami suka zagaye garin madina rundunonin mayaka suka zo makka abu sa'id al ya ce fargaba da razana da tashin hankali ya hana musalla ya hana mu yin sallar jam'i abu sa’in hudur ya ce hatta kana ba’adal magaribi har sai da rana ta buya bayan sallar magariba bi hawiyin minan laili ba ma daidai bayan sallar magariba ba dare ma ya fara shige ya fara nisa hatta na sai da Allah ya saukar da wannan aya ana tare da manzon Allah sai gashi Allah ya saukar da wannan aya ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا سي الله يتي وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سي من الله يتي إنا بلال tunda Allah ya ce ya isar wa muminai yaƙi magana ta ƙari kaga da an wuni ana cikin fargaba babu azahar babu la'asar babu magariba babu isha'i wallahi sallolin nan gaba ɗaya hatta manzon Allah bai yi su ba saboda tsabar firgita da razana da tashin hankali amma da Allah ya saukar da ayan nan fada'a rasulullahi bilalin sai manzon Allah ya ce ina bilal bilal ya ce gani ya ce je ka kira sallah bilal ya kiran sallah guda ɗaya manzon Allah ya ce to kai mana iqama fa aqama salata bilal ya yi ikama ba a magana ina kafirai suke tun da Allah ya ce wakafallahu almu'mini na ƙitala magana ta kare manzon Allah ya ce ku zo mu yi sallah kawai ku rabu da su yakin gaba ɗaya Allah ya ɗauke saboda haka bilal ya yi ikama fasalla rasulullahi zuhura abu sa'idin hudiri ya ce sai manzon Allah ya sallan azahar bayan fa dare ya yi wannan shi ke gwada maka Allah ya girgiza muminai kamar yadda ya faɗa a wannan sura wa zulzilu zilzalan shadida amma da annabi tashi yin sallan azahar din Abu Sa'id al-Khudri yace yayi ta ka ahsana ka ahsani ma kana yusalliha kamar yanda annabi yake sallatar azahar din yanda yake sallatar ta da kyau haka yayi ta a bayan kuma dare ya riga yayi manzon Allah ya yi a zahar ɗin da kyau bayan an gama sun ma'akama ya ce ma bilal ka yi mana ikama aka yi ikama fasallar Asura sai manzon Allah ya sallar la'asar misla zalika sun ma'akama bilal ya sake yin ikama fasallar magariba misla zalika sai manzon Allah ya sallar magariba sun ma'akama bilal ya sake yin ikama fasallar isha a kazalika sai manzon Allah ya sallar isha ka duba dai a zahar la'asar magariba isha'i a ce maka annabi shi da kansa bai yi ba saboda tsananin tashin hankali ya ce lokacin da abu sa'idin kudiri ya faɗi wannan sai ya ce ƙabla an tanzila salatul haufi ya ce amma ka lura wannan abun fa ya auku ne tun kafin Allah ya shar'anta sallar yaƙi a lokacin babu sallar yaƙi aya ta 239 ta suratul baqara inda Allah ke fa in farijalan aw rukbanan ka gani daga lokacin da Allah ya saukar da wannan to idan aka tafi yaki duk tsananin tsoro bai hana ayi sallah komai tsananin firgita da tashin hankali dole sai an yi sallah amma kafin Allah ya saukar da wannan ne aka yaƙin al shi ne yakin al-ahzab wancan ya faru shi yasa Abu Sa'id al yana cikin sahabbai da suka rasu a ƙarshe saboda aka yi sa eh, duk sa'ilin da zai faɗi magana maganar da za ta iya samar da kuskuren fahimta to sai ya yi gyara shi ne yana faɗa ya ce to kaga annabi ya yi a zahar la'asar magariba isha'i a cikin dare amma fa wannan ya auku ne kafin Allah ya saukar da aya ta 239 da suratul bakara lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ya zama dole komai tsananin yaƙi dole a yi sallah wannan hadisin yana sahihu ibn kuzaima hadisi na 1703 kuma yana kitabul istiskar na ibn abdulbarri hadisi na 1750 uh, hadisi ne wanda babu shakka ya tabbata hadisin nan ya tabbata kuma ba shi kaɗai ba ne na biyu akwai abdullahi bin masud allah ya ƙara masa yarda shi ma abdullahi bin masudi ya tabbatar da wannan abdullahi bin masudi ya ce innal na shagalu rasulallahi an arba'i salawatin yawmal khandaki abdullahi bin masudi ya ce kafirai sun shagaltar da manzon Allah bai yi sallah guda hudu ba a ranar da ake yakin alkhandar kafin ya yi wannan sallah hatta zahaba minan laili ma sha Allah sai da aka samu wani yankin dare ya tafi gwargwadon abin da Allah ya nufi sannan annabi fa'amara bilalan annabi ya yi umarni ga bilal fa'azzana bilal ya yi kiran sallah sun ma'aƙama sai ya yi ikama fasallar zuhura manzon Allah ya yi sallan a zahar sun ma'aƙama ya yi ikama fasallar asara sai manzon Allah ya yi sallan la'asar sun ma'aƙama bilal ya yi ikama fasallar magrib sai manzon Allah ya sallaci magariba sun ma ya yayi ikama bilal ya ikama fa sallal isha'a sai manzon Allah ya sallar isha'a jami'i hadisin Abdullahi bin Mas'ud ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana sahihun Nasa'i hadisin 661 kuma ba su kaɗai ba ne kaga akwai abu sa'in al-khudri abdullahi bin masud da kuma jabir bin abdullah hadisin jabir yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim saboda haka ya sa imam shafi'i Allah ya masa rahama a littafinsa kitabul ummi yana juz'i na farko shafin 107 yace fihi dalala ala anna kulla man jama'a bayna salatayn fi waqti ula min huma wannan hadisi shi ya tabbatar da hujja akan cewar idan zaka haɗa salloli a lokacin wata sallah idan za ka haɗa salloli a lokacin wata sallah kaga annabi ya haɗa a zahar la'asar magariba isha'i a lokacin mai isha idan za ka haɗa wasu salloli a lokacin wata sallah a ƙama kulli wahidatin min huma dole za a yi iƙama saboda haka idan ma za a haɗa sallah ne saboda ruwan sama dole za a yi ma kowace sallah iƙama saboda abinda manzon Allah ya aikata amma kiran sallan fa azzana lil ula kiran sallan na sallar farko za a yi ba sallah da ta biyo baya ba saboda haka idan za a haɗa sallah ba a kiran sallah sau biyu kiran sallah na farko idan misali za a haɗa magariba da isha'i saboda haka za a yi kiran sallah saboda lokacin magariba ya shigo shi yasa ake sanar da mutane magariba lokacinta ya shigo za a yi kiran sallah amma iqama za a yi makowace idan an zo za a yi ishafa ba za a yi kiran sallah ba me yasa dan lokacin ta bai shigo ba ba a kiran sallah sai lokaci ya shigo don haka idan har ba a yi kiran sallan ba lokaci ya wuce ba za a rama shi ba wannan shi da abin da ya tabbata a labari da ya zo ta yakin alkhandak da kuma tafiyar manzon Allah aikin haji waɗannan su ne dalilai guda biyu masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar maka idan za a haɗa salloli da yawa ko biyu a lokaci guda ana kiran sallah ɗaya ne amma iƙama za a yi ma kowace sallah al'imamu shafi'i ya ce wa azzana lil'ula zai yi kiran sallah domin ta farko wafil akirati mu bila azanin amma idan aka zo za a yi sallah ta biyun fa ladan zai yi iƙama ba zai yi kiran sallah ba inji al-imamu shafi'i sai ya ce ba wannan kadai ba wa kadhalika kullu salatin sallaha fi gairi waqtiha duk wata sallar da za ka yi ba a lokacinta ba to ba za ka yi mata kiran sallah ba kamar misali kai ne ka manta sallar la'asar tun jiya baka tuna ba sai da aka yi zahar a yau saboda haka da ka tashi za ka yi wannan la'asar ɗin ta jiya za ka rama ta ba za ka yi mata kiran sallah ba amma za ka yi iqama abinda limamu shafi yake cewa duk sa'ilin da za a rama wata sallah ana yi mata iqama amma ba a rama mata kiran sallah wannan ya zo a littafin tuhfatul ahwazi yana juz'i na farko shafi na 451 malamin yace fihi dalilun an samu hujja ala annal fawa'ita sallolin da suka kubuce tuquba murattaba al'ula fal'ula wannan shine abu na biyu yanda manzon Allah ya yi waɗannan sallolin kaga annabi bai ce a yanzu rana ta faɗi muna lokacin magariba ne bari mu fara yin magariba sannan mu dawo mu yi azhar la'asar la mai annabi yayi azahar ya fara aka yi la'asar kafin aka yi magariba sannan aka yi isha'i wato ka'idar ita ce idan ka tuna wata sallah to take ba za ka yi wata sallah a gabanka ba sai ka rama wannan da ka tuna wannan ka'ida ne idan ka tuna wata sallah kamar misali za a yi sallar magariba sai ka tuna ba ka yi la'asar ba to wannan magaribar ba za ka yi ta ba sai ka rama la'asar ka'ida ne a fara biyan wacce ta wuce kafin a yi ta lokaci wannan abin da hadisan da suke karanta da muke nan kuma a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Bilal aka yi kiran sallah da aka yi kiran sallah manzon Allah ya yi sallah bayan an gama sallah akwai hadisin Sulaiman bin Suradin Allah ya kara masa yarda yace ƙalan da biyu yawmal ahzabi sai manzon Allah ya ce to tun da Allah ya ce wakafallahu almu'minina alqital al'ana zuhun. daga yanzu mu ne kaɗai za mu yaƙe su wala yaghzuna ba za su iya yaƙar ba ba za su iya yaƙar mu ba nahnu nasiru ilahim ko mu ne za mu tafi gare su kuma abin da ya tabbata kenan babu shakka abinda ibn taymiya yayi bayani a kai yana majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 455 yace fama gazat quraish wala gatufan wala alyahudul muslimin ba'daha tunda Allah ya saukar da wannan aya wakafa Allahu almu'minina alqital to babu wani wanda kuma ya sake kai hari ga musulmai babu shi sai dai annabi ya kai hari amma kafirai kuma sun daina kafirai kuma sun daina abin da ya faru ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yaƙi na alkandak sai gashi ya shirya tafiya umra da ya taho umra mutanen maka suka hana shi shiga wanda ita ce ake kira umra ta alhudaibiya daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sulhu tsakaninsa da mutanen makka zo an aje yaƙi to daga wannan sulhu babu abin da ya biyo baya sai fatu makka sai zamanto makkan ma gaba ɗaya ta zama birnin musulunci wato sai ya zama daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya to kafirai ba sake yakan musulmai ba babu waɗanda suke yaƙi sai dai musulmai fa fatahu khaybara summa fatahu makka sai gashi an samu nasaran yaƙin khaybar aka samu nasaran fathu makka duk ya auku ne bayan gazwatul ahzabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa masahabbai yace kun ga tunda Allah ya faɗa wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya ishi mu'minai game da yaki to daga yau mu ne zamu yake su ba su ne za su yake mu ba to wannan bayanin ma yana cikin fathul bari yana mujallal na bakwai shafi na 467 ibn hajar yake fihi isharatu ila annahum raja'u bi ghairi ikhtiyarihim wannan ayat ta nuna mana kafirai sun gudu ba da zaɓinsu ba sun bar madina ba da zaɓinsu ba wato su eh, kamar yadda Allah maɗaukake ba da labari da so samu ne da ya kamata a ce sun yaƙi manzon Allah kafin su bar garin madina amma da yake Allah ya turo guguwa mai ƙarfi wannan guguwan ta kore su kaga kenan ya nuna cewa sun bar madina bi gairi ikhtiyarihim bal bi sun'illahi ta'ala li rasulihi me yasa suka bar garin madina saboda wata guguwa da Allah ya turo ita wannan guguwa Allah ya aiko ta ne saboda taimakon manzon Allah da kuma musulmai wato akwai labarin da ya taho wanda ibn hajar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar yake cewa daga yau daga yanzu mu ne za mu yaƙe su ba su za su yaƙe mu ba annabi ya faɗa ne bayan kafiran sun gama watsewa kafirai sun bar madina wa zalika li sab'in baqina min zulqa'ida wata watan zulqa'ida saura kwana bakwai wannan wata ya kare lokacin Allah tabaraka wa ta'ala ya tarwatsa waɗannan rundunoni na kafirai lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana wa waqa'atil hudnatu bainahum ila an naqabuha daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shike da iko akan kafirai kafirai ba su da iko to saboda haka yasa malamai da yawa masu sharhin hadisi suna cewa wannan kalmar ta manzon Allah mu'jiza ce ana cewa alamun min a'lamin nubuwa wata alama ce ta annabcin manzon Allah annabi yace daga yanzu mu za mu yaƙe su su ba za su yaƙe mu ba kuma wallahi yanda annabi ya faɗa haka ya tabbata faka na zalika ya zamanto daga wannan lokaci in ka ji an kai hari to zaka samu musulmai ne amma kafiri bai iya kawo hari ga musulmai akwai hadisin da aka samu riwayar jabir bin abdullah wanda ya zamanto shahidun لهذا الحديث جابر yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan an Allah ya tarwatsa rundunonin kafirai يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يغزونكم بعد هذا أبدا kafirai ba za su sake yakan ku ba bayan wannan har abada annabi ya gaya masa habbai ya ce wannan yaƙi da kuka gani an kawo hari garin madina shi ne na ƙarshe ba za a sake ba walakin an antum tagzunahum sai manzon Allah ya ce amma ku musulmai za ku za ku samu damar yakansu su ne ba za su samu damar su yaƙe ku ba to dama mun yi tsammanin za mu kai inda Allah madaukake magana game da yakin banu quraiza Allah baraka wa ta'ala bai yi nufin mu kai ba saboda lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lada cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ali ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك